Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce tana tafka asarar kimanin naira miliyan ɗari biyu a duk kowane ƙarshen wata a sakamakon ma'aikatan bugi da suka yi katutu a jihar. Shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata na gwamnatin jihar Niger Alhaji Shehu Galadima wanda ya karbi wata lambar yabo akan yaƙi da cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan da wata ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta bashi. Ya ce a halin da ake ciki ma sun samu nasara har wata kotu a jihar ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru takwas-takwas ga wasu jami'an gwamnatin jihar guda biyu da aka samu da laifin buga takardun ƙarin girma na bugi ga ma'aikatan gwamnatin jihar Niger, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. da haka nan dai matsayin da muke da shi shine lallai dole kowa ya gane gaskiya mun shiga cikin wani hali a koma mu gaskiya a koma mu Allah batanta asarar da gwamnati ke yi sakamakon takardun aiki ana asara da yawa gaskiya za da yawa sosai in an za a gyara wa abubuwa dole a gyara saboda kuɗin da ake hasara ya yi miliyan 200 a kowane wata in za a bi shi daidai za a yi to ita ma dai kungiyar kwadagon jihar Niger ta tabbatar da cewar akwai ma'aikatan bugi sama da dubu ɗaya da aka gano a lokacin da gwamnan jihar ya sanya su aiki a cikin wani kwamitin bincike da har yanzu ba a bayyana rahotonsa ba, kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Kwamarat Yahya Idris Indaku ya yi mun bayani ta wayar salula. Mu a kamar ko wani farin fasada eh. amma sunayen na payroll na gwamnati jihar Naija. Wato maganan da shi ciyaman na Civil Service Commission kamar akwai alamun gaskiya kenan. A'a akwai alamun gaskiya akwai. Da don lokacin kudin da na mutanen eh, ma'aikata jebu da kudin da alawan alawan da ma'aikata suna ci wanda ba kamata su ci ba mun samu wato kowace wata ana ta gwamnati jihar Niger da miliyan A yanzu haka dai a nan jihar Naija hankalin jama'a ya tashi akan wannan bayani ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa. Sunana Malam Umma Kolo ni ne babban darekta na shirin tallaba matasa na jihar Naija. A wannan labarin da muka samu mukan mabun ya ta mana da hankali saboda irin wannan kuɗaɗe aka ce miliyan ɗari biyu, wato in ka yi tunanin irin abubuwan da za a iya da wayannan kuɗaɗe dole hankalinka ya tashi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.